juyawar lamuran tattalin arziki a Najeriya zuwa lamuran da ba na man fetur ba ya sanya jami'an gwamnatin Najeriya karfafa gwiwar masu zuba jari ga harkokin sana'o'i da harkar ma'adinai. Bincike ya nuna kuma da tattalin arzikin Najeriya ya ta'azzara da asarar naira tiriliyan ɗaya da miliyan dubu ɗaya watanni biyar kacal da suka wuce biyo bayan ta'annatin 'yan tsagiran Neja Delta Avengers. Shatima Umar Abba Gana shine mukaddashin shugaban hukumar raba kuɗin shiga da tsara albashin jami'an gwamnatin Najeriya. Kowane jiha ka tafi za ga akwai albarkin ƙasa da ke wannan ƙasa. In ka ji zamfara za ka samu ana zinari ko gold kenan kenan hukuman raya albarkan ƙasa aka kafa ta sosai a je a raya a taimaki fitowar wannan albarkan ƙasan wanda zai sa mutane aikin yi gwamnati za ta samu kudajen shiga ba kamar na mai bane mai a wuri ɗaya ne amma wannan albarkan ƙasa kowane state na da nata shi yasa muke son a sa hankali nan amsa kiran ya sanya wani injiniya baba abba dalori kafa cibiyar samun dogaro da kai ta hanyar keke napep a abuja dan wasu abin da na tara bautan ƙasa da wasu ƙananan sana'o'i da nake yi da na zo abuja yana neman aiki sai na su yi keke na pep guda daya na samu direba na bashi na ce dinga kawo min balance a takaice yanzu keke na pep din za su kai kusan 170 kowane keke na pep guda daya yana da direba biyu shi direba na farko shine kwararren direba da idan lokaci ya yi keken zai zama nashi shi kuma wannan direba na biyu din yana koyo a wajen direba na farko sannan kuma yana jiran idan wani keke ya zo shi ma a bashi sannan mu sake kiran matasa biyu as replacement su maye gurbin waɗanda muka yi promoting nasu suka samu ainihin keke duk keke daya muna samarwa matasa biyu ne aiki ma'ana muna da waɗanda suke cin moriyan wannan harka kusan mutane 400 ta bangaren tuka keken kenan hajiya sade mahmud na ɗaya daga waɗanda suka zuba jari a cibiyar a yanda dai ƙasa take to mu dai yanzu ko buhari nan ma da ake cewa mu ba mu ta ba ma saboda baba gana tun tunda balance mu muna ganin alat ɗin mu akan lokaci ko baka gane ba wallahi mu ba mu san komai akan ma yanzu abin nan ba da balance mu inta kana zaune zaka ga alat ɗinka ba wani abin nan kuma koda ma in ma lokaci ne ma ya kaga kana buga mishi zai ce a za ma ka gani kuskuren daga banki ne kuma can ku ka ga alert mai direbobin keke na fef din ke cewa ne sunana abdulkarim hussein ina kira ga matasa yan uwana kada a rena kaɗan aiki shi kaɗan ɗin nan idan aka rena wani lokaci shine yake kawa zaman banza sace-sace da shaye-shaye lalacewan matasa sunana alkasim tahir mata na biyu da yara guda hudu dangi sukan kira ni a taimaka musu kuma na kan taimaka yan keke na fef dai da kan yi hada su a wasu sassan Abuja kamar afo zuwa yankin Area 1 da Garki Village sun taba samun akasi inda jami'an tsaro bisa wani labari suka buɗe wuta kan wani gida da direbobin ke zama inda wasu daga cikinsu suka rasa ransu. Gidan da ya jami'a a zamanin Jonathan a Satumba ta 2014 musamman ma ta bakin tsohuwar jami'ar labarun DSS Marilyn Oga sun ce 'yan Boko Haram ke taro a ciki. Daga bisani bincike ya nuna ba haka lamarin yake ba har hukumar kare haƙoƙin bani Adama ta buƙaci gwamnati ta biya diyya. Nasiru Adamu Elika Amurka daga Abuja, Najeriya.